والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمن آه، أن سورة الزخرف jiya an karanta ayoyi har zuwa ƙarshen suran ba mu karasa su ba don har da yau yace qul in kana lirahmani waladun fa ana awwalul abidin wannan wato mayar da martani ne ga su kafirai da suke danganta ma Allah madaukakin sarki da cewa Allah yana da 'ya'ya mala'iku 'ya'yan shi ne mata da ma nasara wanda suke danganta mishi 'ya'ya cewa annabi Isa dan Allah ne shine Allah yake gaya mu manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآدمين cewa ka gaya musu ya kai manzo sallallahu alaihi wasallama in kana lirahmani walad wannan in wasu malamai sun ce ma'anarta ma linnafi ta korewa ne cewa ma kana lirahmani min walad cewa Allah madaukakin sarki bai da ta shine kul in kana rahmani waladun ai kul ma kana rahmani waladun da haka kaman ana dai abin da suka faɗa ne wa ana awwalul abidin cewa kuma ni ne farkon masu bauta ma Allah akan haka cewa Allah bai da da wannan ma'ana na farko kenan dauki in ma'ana ha ma linnafi domin harufa wasu suka mai gurbin wasu wasu ta dauki ma'anar wasu wasu masu fasara shi a sharadi din ma'anan shi na in ta sharadi ne cewa in har Allah maɗaukakin sarki yana da ta ka gaya musu cewa in dai har Allah yana da ta to ni ne farkon wanda zai tabbatar da haka kuma na bauta mai to amma kuma Allah bai da ta, amma da har za a tabbatar a ce to Allah na da dan to ni ne farkon mai biyayya a haka mai bauta ma Allah a haka kuma kowane ma'ana aka ɗauka guda biyun yana nuna dai korewa ne da karyar tasu. to sai Allah madaukakin sarki ya ce subhana rabbi samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun cewa lallai sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki kalmar subhana ma'anarta tsarkakewa ne domin at-tasbih shine at-tanzih wa taqdis ma'ana tsarkakewa da kuma girmamawa da korewa da haka yace subhana rabbi samawati wa rabbil ardi rabbi arshi amma yasifun cewa tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda shine mahalicin sammai da ƙasai kuma shine mahalicin al'arshi Allah ya tsarkaka daga abin da suke danganta masa bayan da Allah ya faɗa cewa subhana ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين da abin da aka danganta ma Allah na na kasa na tawaya na zuka na zagi na fatanci to Allah ya tsarkaka daga wannan Allah ya tsarkake kansa don haka Allah bai haifa ba kuma ba haife shi ba domin da haihuwa da kuma a haifi wani dukkan su a dangane da Allah madaukakin sarki na kasa domin duk wanda aka haife shi ya nuna yana da farko Allah kuma bai da farko Allah bai da farko wanda ya haihuwar kuma ya nuna cewa yana da bukata ga wani har ya nemi haihuwa Allah kuma bai da bukata ga kowa Allah bai da bukata ga kowa a cikin yan adam ne an ce mutum ya aihu ana ganin wannan cika ne da kuma daukaka domin ya gina baya to Allah madaukakin sarki bai da farko bai da ƙarshe ba kuma abin da yake bukata a wajen wani to shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsarkake kansa da wannan ayoyin yace kuma ya yaqulu wa yalabu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun ana Allah yana mai kiran manzon sallallahu alaihi wa sallam da masa nuni cewa to karabu da su sai dai ka isar da sakon Allah madaukakin sarki karabu da su cikin abin da suke hutsawa da kuma wargi da suke yi har sai ranar da ake musu alkawarinta ta zo ta iske su ita ce ranar tashin alkiyama wannan rana za ta same su ma'ana inda za su koma ga Allah maɗaukakin sarki kuma za su gane menene makomarsu sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa huwan larifis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun wa huwal hakimul alim lallai Allah maɗaukakin sarki shine abin bauta a cikin sammai hakanan kuma shine abin bauta a ƙasa wasu kuma huwa alladhi fi sama Allah shine wanda yake cikin sammai ko yake sama ilahun wa fil ardi ilah cewa kuma shi ake bauta ma a ƙasa amma Allah yana sama da bayinsa to da inda ka ɗauka, in a saman ne mala'iku shi suke ma bauta idan a kasa ne bayansa da suke doron ƙasa shi suke bauta da aka ko sama ko kasa Allah madaukakin sarki shi kadai ne abin bauta wa huwa al-hakimul alim kuma Allah madaukakin sarki shine mai cikar gwaninta sannan kuma Allah madaukakin sarki masani ne akan dukkanin komai wannan kamar ayar da Allah yake cewa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum shine Allah wato fis samawati a sammai wa fil ardi kuma a ƙasa ya san abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa da ma duk wani abu da kuke aikatawa wa tabarakal ladhi lahu mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ilayhi turja'un kuma albarkar Allah madaukakin sarki ta yawaita wannan shine ma'anar tabaraka tabaraka ay kasara khairu alkhairun Allah ya yawaita albarka Allah ta yawaita wanda shi ke da mulkin sammai da kasai da ma abin da ke tsakanin saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsarkaka daga duk wani abu da ake danganta masa bai da bukata su da yana da bukata Allah zai dauka aiki zai zaɓi wanda yake so amma Allah bai da bukata wa ilaihi turja'una kuma lallai gare shi Allah madaukakin sarki za a koma gaba daya zai yi sakamako kowa za a saka masa da abin da ya aikata wanda ya kyakkyawan aiki zai samu kyakkyawan sakamako wanda ya aiki mara kyau zai samu sakamako wato daidai da aikin samun muna sai Allah bayan ya tabbatar ma da kansa wannan ya tsarkake kansa sai kuma ma'ana ya mai da martani ga waɗanda ake bauta ma cewa su ɗin ba komai ba ne Allah ce wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a lalle waɗanda ake bauta musu koma bayan Allah madaukakin sarki ake roƙon su ake kiran su na daga gumaka ko itatuwa ko wasu daga cikin bayin Allah sawa'un mala'iku ne ko annabawa ne ko kuma bayin Allah ne na kwarai ko waliyai ne ake roƙon su Allah ya ce babu wani a cikin su da yake da ikon ceto wala yamliku alladhina yad'una min dunihi ash-shafa'a ba wani mai ikon ce. ceto din na Allah ne kun lillahi shafa'atu jami'a Allah shine yake da ceto gaba daya kuma sannan shine zai yi deciding ya ceto wani kai ceto ga wani ba wai kawai an ce abu kaza zai ce ai ni ne zan cece ku ba da Allah shi zai ce wani a ceci wani kuma Allah sai ya yarda da wanda za a cece shi din da wanda zai yi ce. Allah ce wala yashfa'una illa liman irtaba wala yashfa'una illa liman irtaba man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi wani yazo yana ma bayanin ceto sai kaga ceton kawai kaman gaba gadin kai kowa zai yi kawai la ceton da izinin Allah ake ake Allah ce man dal ladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi da haka ba a ceto sai da izinin Allah sai Allah ya yarda a yi ceto ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zai babban ceto to shi ma an zo ran tashi alkiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah madaukakin sarki ce ya Allah madaukakin sarki zai ce ya daga kansa zai ce san tu'fa washfa'tu shafa kaga Allah ya bashi izini sai Allah ya mashi izini sannan ya je ya yi ceto da haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya mashi izini ya yi ceto to waye kuma yake da ikon ceto babu wani wanda yake da ceto Yaushe shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala yamliku alladhina yad'una min duni mai shafa? illa man shahida bil haqqi wa hum Ya ce amma dai wanda ya shaida da gaskiya ma'ana ya shaida da addinin Allah ya gaskata Allah maɗaukakin sarki kuma yake bautar Allah a kan sani to wannan ceton shi zai yi amfani bayan izinin Allah maɗaukakin sarki domin mazala sallallahu alaihi wasallam zai yi ceto annabawa za su yi ceto a cikin al'ummominsu haka nan mala'iku za su yi ceto a cikin bayin Allah sannan bayin Allah a tsakaninsu wasu za su ceci wasu kamar yadda ‘ya'ya za su ceci iyayensu akwai ‘ya'yan da za su ceci iyayensu za su yi ceto ga iyayensu ta iya yiwuwa mace ta ceci mijinta ko miji ya ceci matarsa wannan dai ya shiga ceto wanda yake tsakanin mutane a tsakankaninsu akwai ceto da ya keɓanci maza Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai shine ash-shafa'atul uzma wanda ya shafi dukkan al'ummomi ne gaba daya da za zai nemi Allah madaukakin sarki ya zo ya ya yi hukunci tsakanin bayi an wahala an tagayyara wannan ba wanda zai wannan ceton shi yake cewa ana laha ana laha bayan an nemi dukkanin annabawa sun ce ba za su iya ba Haka nan, ceton a sassauta ma wani azaba daga wani level na wuta zuwa wani level a sassauka masa wannan ma na manzana sallallahu alaihi wasallam ne shi kadai shine ceton da ya ma Abu Talib manzana sallallahu alaihi wasallam ya ma Abu Talib ceto kuma ya roki Allah Allah ya karbi cetonsa amma da da yana karkashin wuta ne ya roƙi Allah madaukakin sarki aka ce to an an dago da shi saman wuta an sauƙaƙa masa azaba shine an sa mishi wani takalmi na wuta amma yana ta farfasa kwakwalwarsa sauƙin da aka masa kenan na azaba to wannan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai yi wannan ce haka dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda zai yi ceto na cewa ƴan aljanna a bude musu aljanna su shiga babu wani wanda zai wannan ce shi don bayan an gama sakamako an yi komai za a zo a yi cincirin da a kofa aljanna ba wanda zai shiga ba wani wanda zai shiga sai ya zo zai ce ni kadai ne nake da izinin a fara buɗe mun kofar haka wannan malaman za Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda zai tarayya da shi amma sauran ceto a wajen hisabi wajen a'a ayyuka wajen wani aikin shi bai cika ba ko wani kila za a kai shi wuta wani ya cece shi wannan duka Allah madaukakin sarki yana ba sauran bayinsa don haka yana da kyau a fahimci menene abin da ake nufi da ceto din Tana da kyau a sai shi to sai Allah madaukakin sarki ya ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun idan da za ka tambaye su wa ya halice su za su ce Allah ne za su ce Allah ne ya halice su kenan su waɗannan kafiran ah, suna tabbatar da tauhidi na rububiyya na mulkin Allah da halittar Allah da Allah cewa shine mai azurtawa shine mai kaza duk sun yarda da wannan to amma wannan din bai amfane su ba saboda sun ayyata ɗaya tauhidi shine tauhidul uluhiyya tauhidi na bauta su sun yarda Allah ɗaya ne shi kadai yayi halitta amma suka ce a roƙe shi sai dai a roƙe shi tare da wani a nan ba su yarda su kaɗaita shi ba a sauran abubuwa sun kaɗaita Allah amma a cikin bauta suka kasa kaɗaita Allah suka ce a ja'alar ali hata ilahan wahida inna hada da shai'un ujab wani abun mamaki ne a ce Allah shi kadai za a bauta ma ai dole sai ya samu wasu wanda sai an bi ta hanyar su a kai zuwa gare ko abin da ya shafi ceto ko wani abu da makamantansu ko neman tsari ko yanka ce a an yanka da na Allah wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'ami nasiban qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina wajen yanka sai a ce wannan na Allah ne wannan na gumaka ne to da a wannan tauhidi na bauta ma Allah sai su ba su yarda kadai ta Allah to kuma baya amfanarwa duk wanda zai yi imani da Allah dole sai ya kadai ta Allah cikin dukkan nau'in tauhidi guda uku nau'i na farko tauhidin rububiyya mutum ya yadda cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci sai tauhidu al-uluhiyya shine tauhidul ibada wanda shine wato asalin mafarin fada tsakanin annabawa da mabiyansu wajen abauta ma Allah shi kadai sai kuma tauhidul asma'i was sifat cewa tauhidin kadai ta Allah cikin sunayensa da sifofinsa babu wani wanda yake da sunaye irin na Allah babu wani wanda yake da siffa irin siffar Allah Allah ya kadaita a cikin sifofinsa ya kadaita a cikin sunayensa to dole kuma kowanne daga cikin bangarorin tauhidi ba za ka ce ka yadda da ɗaya ba ka yadda da sauran shi dole in ka yi imani da ɗaya tauhidin to duka guda biyun kuma zai sun biyo shi duka za su biyo shi kaga shi fir'auna ya karyata duka ne ma kada fir'auna ma rabbul alamin yace ni ban san waye ma rabbul alamin ya karyata tauhidin rububiyya kuma ya karyata tauhidul uluhiyya yace shi ma la in ittakhadtum ilahan ghairi la aj'alannaka minal majnunin ce in ku karki wani Allah ba ni ba da bauta kaga shi duka biyu ma da yadda da su ba ballan ta yi magana sunaye na Allah da haka shi ya karyata duk wani bangare na tauhidi bai yadda cewa Allah ya yi halitta ba Allah ne mai kawowa kuma bai yadda ya bauta ma Allah shi kadai bai ce shi ma za a bauta mishi ce ya yi tarayya da Allah cikin halitta ya ce ana rabu kumul a'ala ya ce shi rab ne kama yadda Allah yake rabu alami ya ce shi ma rab ne to su kuma kafiran maka a wannan lokacin su sun yadda da tauhidin da harububiyya amma wajen ibada shine suka ce su ba su yadda ba dole sai Allah ya samu kishiyoyi wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili sai suka sa ma Allah madaukakin sarki kishiyoyi ma'ana sun sa ma Allah madaukakin sarki yana da wasu kishiyoyi dole sai ta hanyar su za a kai zuwa ga Allah madaukakin sarki to duka wannan dai shirka ne da Allah duk kowane ɗaya daga ciki mutum ya samu matsala a ciki ya samu matsala a cikin tauhidi kuma duk ɗaya daga cikinsu wanda mutum ya mutu a kai Allah ya tsare mu yana yana yana kansa har ya mutu to shine shirkar da Allah bai yafewa ya Allah ya ce inna Allah la yakfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha to sai Allah madaukakin sarki ya ce fa anna yufakuna to wai daga ina ne suke zuwa da wannan ƙararrayi din suke danganta ma Allah suke kirkira ma Allah ƙarya domin al'ifku shine ƙarya da kirkira suna kirkira ma Allah madaukakin sarki abin da bai faɗa ba suna danganta mishi abin da ba shi ya faɗa ba to sai Allah madaukakin sarki ya ce وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله إن يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون cewa Allah madaukakin sarki ke bada labarin manzo sallallahu alaihi wasallam yace kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya kai koken shi ga Allah shine wakili ko kuma Allah shine masanin kukan da manzansa ya kai gare shi na cewa lallai mutanen nan sun karya tashi. kuma lallai ba za su yi imani ba ba za su ba da gaskiya ba a dai yanda shi ya gane su da irin waɗannan matakan hanyoyin da suke bi to hanyoyi ne na ƙaryata annabin Allah don haka su ba masu gaskiya ba ne sai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kukan shi zuwa ga Allah madaukakin sarki yace ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun Lallai ya Allah waɗannan mutane ne ba mutane ba masu ba da gaskiya ba imam al-bukhari ya rawaito abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya faɗi wannan ayar sai yake cewa fa abar Allahu qawla Muhammadin sallallahu alaihi wa Allah sai ya kubutar da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam shi Allah yake wakili ai Allah ya ji zancensa ya ji kokensa da yake kaiwa yace ya rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun kamar yadda Allah ya faɗa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura kamar haka sai Allah madaukakin sarki ya ce fasfa an ma'ana ka yafe musu duk abin da suka ma duk wani abu da suka ma na ƙaryatawa na suka na zagi na batanci duka ka ɗauke kanka ka yafe musu wannan kuma Allah yana kwadaitar da manzansa sallallahu alaihi wasallam ga yafe ma wanda ya kuntata masa ko wanda ya cuta masa ko wanda ya musguna masa domin yafiya din alkhairi ne a cikin a cikin ta Allah ya gaya masa wata ayar cewa fasfahi safhal jamil kai yafiya yafiya wacce take kyakkyawa kai hakuri da abin da suke gaya ma domin wata rana wasu a cikin su za su zo su kasance tare da kai za su ba da gaskiya da abin da wato kai kiransu a kai kuma haka ne wasu daga cikinsu wanda Allah ya musu shirya ya datar da su ai sun zo sun bi shi kuma duk da batancin da suka mishi da zagi da suka da kiyayya da adawa kuma sai suka zo suka karba addinin nasa kuma suka yi musulunci musuluncin su kuma yayi kyau ga sunan misalan da yawa irin su Abu Sufyan irin su Ikrima irin su Khalid ibn al-Walid da dai makamantansu wanda suna nan da yawa sun yi ta kiyayya da shi sun yi ta jayayya da shi amma daga baya kuma sai Allah mataukacin sarki ya karkatar da zukatansu suka shiri to shi yasa ya ce fasfa anhum wa qul salam ka ce musu aminci nake nema ma'ana ba na da mummuna da mummuna duk wanda ya munanta mun to ni sai na kyautata masa shine idfa billati hiya ahsan ka tunkude mummuna da kyakkyawa wanda ya ma mummuna abu ka tunkude ta da kyautata masa fa sauka ya alamuna lallai za su san za su san abin da zai biyo bayan haka ma'ana in ma kai ka yace musu su sun ci gaba da kuntata ma to za su ga abin da zai biyo bayan haka idan kuma ka yace musu wannan yayi tasiri a zuciyarsu har wato sun iya komawa sun karɓe ta to shi ma za su ga kyakkyawan sakamako ba sau ya adamu na wannan allah yana musu gargaɗi ne lallai za su sani wannan yayyar da suke ba za ta kai su ko ina ba domin alkawari ne na allah wannan addini sai ya kai duk inda rana take hudowa da inda dare yake yi sai addinin nan ya shiga shi ne da ya bloganna Amru, ma balagan lailu wannan har duk inda za a ce akwai ini akwai dare sai ka samu addinin yanzu babu inda addinin musulunci bai shiga ba a duniya wani kila bai taba jin wata kasa new zealand ba sai da aka yi wannan kashe-kashen na bariya ne ko bari ko wani bai taba zan wannan kasar ba wani ma in ya san ta baya tsammana akwai musulmi sai ga shi a masallaci ne wasu kashe mutane a kasar to inda ba ka tsammani addinin allah ya kai wannan alkawari ne na allah madaukakin sarki to wannan shine karshen waɗannan ayoyi da suka zo cikin suratu az-zukhruf kamar yadda ya gabata sura ce da take karfafawa akan abin da ya shafi ta Allah madaukakin sarki da tabbatar da gaskiyar sabon manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wato rayuwa bayan mutuwa da makomar waɗanda suka ba da gaskiya da Allah madaukakin sarki da bin manzansa da kuma makomar waɗanda suka karyata kuma suka saba masa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfane mu a sura ta gaba ita ce suratul dukhan suratul dukhan ad-dukhan hayaki ne ake nufi da hayaki sura ta hayaki a wannan an tsakuro ne daga cikin abin da ya zo a cikin sura Allah madaukakin sarki ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin cewa ka jira har ranar da sama za ta zo da wani hayaki wanda yake mai girma a wannan sura sura ce makkiya ta sauka a makka ka cokan ɗinta gaba ɗaya wasu suka ce sai wasu ayoyi a ciki sannan tana da ayoyi guda biyu, a 59 kuma ita ma kamar waccan surar da ta gabata tura ce ta makka kusan abinda suke magana akai abubuwa ne iri daya duk da yake ita a cikin wannan sura ita ma an kawo kissa ta annabi Musa da yanda abinda ya gudana tsakanin shi da banu Isra'ila kuma ta yi magana akan girman alkur'ani domin Allah ya yi rantsuwa da alkur'ani a farkon sura hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakah kuma ta yi magana akan wannan dare mai girma shine daren lailatul qadr wanda yake cikin wannan wata mai alfarma da muke cikin inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ita ce lailatin mubaraka ita ce daren lailatul qadr sannan kuma a ƙarshe Allah ya yi bayanin makomar muminai masu tsoronsa da kuma makomar waɗanda suke kafirai shi addukan an yi sabani a kai a abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yana yana cewa lokacin da aka zo aka ce ai ad wani hayaki ne da zai zo a lokacin tashin alkiyama a ƙarshe hayaki da zai zo ya mamaye duniya daga cikin alamomin tashin alkiyama kuma haka ne akwai akwai ad daga cikin alamomin tashin alkiyama nan guda goma manya-manya akwai lokacin da duniya za ta firnike da wani hayaki ba inda wannan hayakin ba zai shiga ba har mutane mutum bai ganin na kusa da shi alama ne daga shi alamomin tashin alkiyama ko shi abdullahi dan masudi ya ce a'a ba shi ba ne wannan ya ce abinda ake magana a wannan shine wato bayan mutanen masar sun karyata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a manzala sallallahu alaihi wasallama ya roƙi Allah madaukakin sarki cewa ya musu azaban ya musu azaban ya irin azabar da ya ma mutanen annabi Yusuf irin wannan farin da suka samu shine ya daga hannu bayan ya fusata wani lokaci yace Allahumma ja'alha alaihim sini kasini Yusuf ya Allah ka sanya musu shekaru na wahala na fari wato na rashin ruwa kamar yadda kama mutanen annabi yusuf a wannan lokacin ai annabi yusuf sai aka shekara goma sha hudu ana ba har suka zo suka yi noma suka ajiye abin da za su ajiye yunwa ta zo ta cinye sai da ta kai mutane suna cin mushi suna cin ƙasusuwa mutum zai samu kashi ya daka mai da shi gari shi zai kada ya ɗauka ya sha saboda yunwa ruwa yanke musu har abu sufiyan ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai ka ce Allah ka ne rahama ne ka zo da addinin rahama ga ma ga mutanen ka suna wahala ba za ka roƙa musu Allah ya yi musu ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah aka aka musu ruwa wasu ruwayan suka ce ruwan ya kai sati ɗaya ba a ɗauke ba ana ta musu ruwa har abin ya zo ya yi kuma. to a wannan lokacin da suke cikin wannan wahalar da wannan farin Shi ne lokacin da mutum ya kan kanshi ya kalli sama sai ga kaman hayaki ne ke yawo to shi da dan masu ya ce wannan ake nufi farta gibi yau mata ake ubi bi dukhanin ne ya rishan nan kowanne aka dauka ma'anar su ɗaya kuma an dauki wannan cewa ya auku zamanin manzo Allah sallallahu alaihi zama kuma na karshen ma zai su na karshen ma zai su to wannan sura ita ce ake kira suratul dukhan hakan an yi maganar dukhan abinda ake nufi kenan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين أغشينا فهذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءوا تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منكم يتكئون wannan sura farkon ta hamim kamar yadda wasu suka gabace ta haruffa ne da Allah ya zance da su da ba wanda ya san ma'anarsu sai shi Allah maɗaukakin sarki Allah ce wal kitabil mubin ai Allah yana rantsuwa da littafi wanda yake wato bayyananne shine Alkur'ani mai girma shine alqur'ani mai girma Allah ya rantsuwa da alqur'ani da abinda Allah ya rantsuwa da shi babba ne duk wani abu da Allah ya rantsuwa da shi abu ne wanda yake mai girma to Allah ya rantsuwa da alqur'ani abin da ya biyo bayan rantsuwan shine inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzilina fiha yufraqu kullu amrin hakim Allah ya ce inna anzalnahu lallai mun saukar da shi wannan alqur'ani wannan littafi mai girma mai tarin albarka fi lailatin mubaraka cikin wata dare mai tarin albarka wannan dare din shine lailatul qadr kamar yanda yazo inna anzalnahu fi lailatul qadr kamar kuma yanda Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran wannan shine zance mafi rinjaye dan akwai waɗanda suke da wani zance daban ba wannan ba wasu sun ce abin nufi shine lailatul nisfi min sha'ban shine daren sha'ban tsakiyar sha'ban da wasu suke kebance shi da yin azumi wasu suke kebance shi da yin salloli wasu ma suna kiran shi cewa lailatul bara'a za a dinga yin salloli ana wasu abubuwa to babu wani abu da ya tabbata cikin wannan kebance lailatul sha'ban da yin ibadu abin koyi da ya tabbata a cikinsa shine akwai hadisi na ubada dan sami radiyallahu anhu ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kana lailatan nisfi min sha'ban idan ya kai sha'ban daren tsakiyar shi ya kai Allah madaukakin sarki yana kusanta da bayinsa sannan yana yafe ma dukkanin bayinsa sai dai guda biyu guda biyun nan ya ce na farko wanda yake shirka da Allah wannan Allah bai bai yafe masa sai kuma mutumin da yake da gaba tsakanin shi da wani dan uwansa hatta ya tsale a za a ce har sai in sun tuba sun shirya na haka da wani da wani ba sa magana suka kai laidatun nisirin sha'ban to Allah ba zai yafe musu a wannan dare to wani zai suka ce wai wannan daren na sha'ban shine ake kira lailatun mubaraka ita kuma lailatul qadr ita ce lailatul qadr to amma dai dalilai duka suna nuna ba haka din bane tunda shi alkur'ani wajen da aka dunkule wani abu sai a bayyana shi a wani waje tunda ya ce lailatul mubaraka sai ya ce hiya lailatul qadr a wani waje kuma wanda za a ce a ce dare ne guda biyu daban-daban a ce kuma dukkan su an saukar da alkur'ani a cikin watan dai da aka saukar da alkur'ani ka cokam ɗinsa daga lauhul mahfuz zuwa saman duniya shine shahru ramadan kuma cikin lailatul qadr kuma lailatul qadar a cikin ramadan da aka mutu da ayoyin guda uku duka za su baka abin da ake ne ka ɗauki shaharu ramadanin ladin unzila fihi alquran sai ka ɗauke shi inna anzalnahu fi lailatul qadr sai Allah ya siffanta da da cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lailatul qadr din nan mubaraka ce da Allah ya ce salamun hiya hatta matla'il fajr ba albarkar da ta wuce haka amincin ne a cikin ta har gudowan alfijir fin daga faduwar rana har gudowan alfijir na wannan dare aminci ne da kuma albarka to Allah ya ce inna kunna mundirin lallai mu dinnan mun kasance masu gargadi ne Allah yana gargadan bayinsa duk abin da zai zama wato halaka ne ga bayinsa Allah yana nuna masa duk abin da zai zama kuma tsira ne da rabauta na bayinsa Allah yana yana ga ma bayinsa sai Allah ya ce rahmatan min rabbika amra fiha yufrahu kullu amrin hakim cikin wannan dare ne wato ake rarrabe ake rarrabewa daki-daki duk wani al'amari wanda yake tabbatacce bayani a nan shi ne allah maɗaukacin sarki ya riga ya rubuta komai da zai faru yana nan a lauhul amma yadda abubuwan za su auku za su gudana to ana zartar da shi ne kowace shekara cikin wannan dare ake zartar da shi amma abin yana na rubuce a wajen Allah maɗaukakin sarki don ba a canja abin da ke wajen Allah to amma yadda abubuwan za su gudana daki-daki daga kaza sai kaza yau wane misali daga wannan azumin ba zai kara ganin wani azumi ba a cikin wannan daren a'a wane bana zai je aikin haji a cikin wannan daren a'a wane bana ne zai samu aihuwa ko bana ne zai samu wata ɗaukaka duk a wannan daren daga wannan shekara har zuwa shekarar baki a wannan ake ake ake zartar da wannan Shi shine wani daga cikin magabata ya ce sai ka ga mutum yana yawo a kasuwanni yana canja tufafi yana cin wannan ya ci wannan bai san cewa rubuta ba zai kai karshen shekara ba na aka daga wannan dare ne ake rarrabe komai da komai yanzu duk watan da suka mutu kafin wannan ramadan dama an riga an rubuta a wancan daren da aka yi na bara an riga an hukunta kowa an riga an yi abin nan an ce wannan kaza wannan kaza an zartar da duk wannan hukunci an riga an zartar da shi da wanda za su samu da wanda ba za su samu ba a cikin wannan daren ne shi kenan sai allah ya rubuta cewa mutane da yawa ba za su je aikin hajji ba sai ba a tabo ba Allah ya riga rubuta sai ɗaiɗai ku kawai aka samu ko wanda ba su wuce in ka kwatanta su da masu zuwa ba su da yawa in ana zuwa wajen miliyan kaza an ce mutum dubu goma ai kaga ba ba magana ne to haka nan a yanzu ba, duk wani abu da zai faru da bayi domin yanzu hukuncin da aka yi na baran har yanzu bai kare ba yana da yi daftin ba har sai an sake kewayewa ga lailatul qadr za a sake yanke abin da zai faru na kuma daga nan zuwa ta shekara kenan daga nan zuwa wannan lailatul qadr din ba wani a cikin mu da yake da tabbas ba wani wanda yake da tabbas abu kaza da yasa a gaba zai je cin masa ba mu da tabbaci har sai mun ga mun kai wannan lokaci in kaga ka kai wannan lokacin abubuwan da zaka cin musu kaga shekara nan baka cin musu ba to ba za ka taba samu zuwa sun wuce sai dai kuma abin da zai zo a gaba shi wani zai ce ai baɗe sai na yi kaza so ka ce in sha Allah mana ka ce in sha Allah ko kuma Allah ya bani ikon yin abu kaza amma kai karan kanka ai kai baka da ikon ya da haka Allah ya ce fi ha yufraku kullu amrin hakim duk wani al'amari wanda yake ana tabbatar da shi to ana zartar da shi ne a cikin wannan daren Allah ya ce amran min indina wannan al'amari ne daga gare mu in Allah Allah shi yake zartar da komai bai shawara da kowa wannan al'amari ne daga Allah inna kunna mursili lalle mu ne masu aiko da manzanni domin su isar da wannan sako na Allah madaukakin sarki rahmatan min rabbik aiko da manzanni rahama ne ga al'umma babu rahamar da ta wuce Allah ya aiko da manzanni ya saukar da littattafai kuma su karantar da mutane addinin Allah su samu tsira da shari'a babu abin da ya wuce wannan jin kai da aka jin kai ne na Allah ga bayinsa ya aiko da manzanni kenan manzanni rahama ne ga al'ummomin littattafan da Allah madaukakin sarki ya sauke ga manzanni rahama ne ga waɗannan wanda suka bi wannan littattafan da wannan shari'a inda Allah ya so sai ya bar mutane ba manzanni ba littattafai su tabe su halaka yasa shari'a ce ta Allah madaukakin sarki Inna huwa samiul alim lallai Allah madaukakin sarki shine mai ji kuma shine masani ya san abin da ya dace da kowa shi Allah din shine rabbi samawati wal ardi ma bainahuma shine mahalicin samai da kasai da abin da ke tsakanin su in kuntum muqinina ai har kun kun kasance ko masu ba da gaskiya ne masu sakankancewa ne akan haka to ku tabbatar da cewa ba mai mulkin sama ba mai mulkin ƙasa ba mai abin da ke tsakaninsu sai Allah da haka duk abin da kaga ka samu daga Allah duk abin da kaga ka rasa Allah bai baka bane ba wanda ya sai hana maka Da haka kada mutum ya yi tsammanin mulki wani ne ke bayarwa ba mai bada mulki sai Allah kuma karka yi tsammanin su wani za su iya taruwa su hana maka samun wani abu ba mai hana maka sai Allah shi ne mai bayarwa shi ne mai hanawa kuma yana bayarwa ga wanda ya so a lokacin da ya so da irin abin da yake so wannan wannan ne in kuntum ne lallai ku kasance masu ne a cikin zukatanku kun sakankance da haka din kun yarda kun yi imani da cewa hakan Allah yake la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah yuhyi wa mai Allah shine mai rayawa shine mai kashewa ba wani mai rayawa mai kashewa sai Allah idan kwananka sun kare Allah zai dauka idan ba su kare ba ba wanda zai kace ka ba wanda zai karar ma da kwanakinka in Allah ya rubuta wannan rayayye ne ba wanda zai hana masa rayuwa sai kaga wani ya taso ana ta kokarin halakar da shi a masa wannan a masa wannan zai gadi ya ketare su sai ketare su gaba daya wani sai a sa mishi guba a abinci sai ya ci din zai wahalar Allah ya rubuta amma sai kaga ya zo ya wani. wani za a aiko maka wanda za su zo su tare shi su tunɗe shi su kashe shi su mashi jina-jina ka ɗauka ba zai tashi ba sai bayan suke shekaru ka gaya ne to Allah ya rubuta sai ya yi wannan rayuwa da haka baka isa ka hana ɗan adam rayuwa ba kuma baka isa ka yanke masa rayuwarsa domin rayuwa da mutuwa na Allah ne huwal mu'i eh, wa huwal mumin Allah shine mai rayawa shine mai kashewa rabbukum shine mahalicinku wa rabbu abaikumul awwalina awwalin kuma shine mahalicin wato iyayenku na farkon farko tun farko ma shine ya halice su Allah ya ce balhum fi shakkin yal'abun lallai su suna cikin kokonto ne ma'ana duniya ta shagantar da su duk wanda ya zama duniya ce damuwarsa sai ka samu imanin sana da rauni duk abubuwan da za a kawo masa na imani ma zai dinga ganin wannan fa suna shiga hakkin mu wannan suna so su gurɓata mana rayuwa ne shi yasa yana cikin addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala taj'al ad-dunya hamma akbar hammina Allah kada ka sanya duniya ta zama ita ce babban damuwar mu duk wanda yasa duniya ta zama babban damuwarsa to wallahi ba zai rabu da damuwa ba ya sa shi komai nasa duniya ne in ba harkar duniya za ka yi da shi ba shi ba ruwan da kai shi ne wa man ja'ala ad-dunya hammahu munasaba Allahu faqrahu bayna aynayhi daga kullun yana nema ne amma ya kasa wadata kullum a cikin nema ake to duniya ce a gaban ba ruwan shi da lahira amma wanda ya sa lahira neman yarda Allah ne abin da ya sa a gaba a nan duniya to za ka ga Allah zai wadata shi a zuciya shi dan kaɗan ɗin da ya samu sai ka ga ya gode ma Allah wancan kuma zai samu da yawa yana ganin har yanzu bai kai ba yana da wani target da yake so ya samu saboda duniya ce a gabansa da haka ko haram ne ko halal ne wannan duk ba damuwarsa bane ko ta yaya shi yana so da sai ya kai abin da yake nema ne to wannan ba kuma yake kawo yake gadar ma da mutum wannan ba idan bai sa imani a gabansa ba in ya sa rayuwar duniya ce damuwarsa Allah ya ce to farta ne ka gaya musu ku yi jinkiri ku saurara yau mata ce sama'u bi dukhanin mubin ranar da sama za ta zo da wani hayaki wanda zai zama mai gangamewa ne wannan shine bayanin da ya gabata a farko ya zo cikin hadisi da ahmad ya fitar da shi hadisin yana da asali a cikin sahihu muslim cewa masro daga cikin tabi'ai ya ce mun shiga masallacin kufa sai muka ga wani mutum yana wato karantarwa yana karanta wannan ayar yau mataki sama'u bi dukanin muri yake ce musu kun san menene wannan hayakin sai suka ce a'a sai ya ce wannan hayaki ne da zai zo ranar tashin alkiyama sai ya kama kunne da idanuwa na munafukai muminai kuma yanda zai za su shaƙe shi ne kamar yanda mutum zai atishawa haka za su ji wannan hayaƙi so kuma waɗanda suke kafirai ne da munafukai sai ya cika idanuwansu da kunnuwansu ko ina shi kuma mumini idan shi yana na buɗe da kunnansa hayaƙin ba zai shiga nan da can ba amma zai shake shi sai kamar atishawa ya ce da muka ji wannan bayani bayani ne irin na masu wa'azi a masallatayya ya ce sai muka je wajen abdullahi dan masud muka gaya masa muka ce ga wani da muka je yana wa'azi an san kuma ma za ka ji a wajen wa'azi to ne ya ce aka rawa kallawa na ji wani mai wa'azi yana cewa ai idan mutum ya aikata kaza za a mishi kaza ko yawanci a wajen masu wa'azi yake to masu wa'azi suna da salo daban-daban wani ma saboda ya kwadaitar da mutane don su yi aikin alkhairi har sai ya shigar da wata ƙarya cikin wa'azin wani kuma don ya tsoratar da mutane daga aikata wani laifi sai shi ma ya shigar da ƙarya cikin wa'azinsa duk ana aikatawa wani mai wa'azi ya ma'azi sai ka ji kamar kakkabar wajen don za ka ji daga kafu ta sama za ta faruwa saboda irin abin da zai gama wani yake cewa an ce mutumin da ya zina da matar wani ranar tashi alkiyama za a zo da shi a tsayar da shi da wancan din za a zo da wancan a ce duk ayyukan alkhairin sai kwashi to shi na wanshi da zai kun shi na zina daban ba wasu masu wajen suna irin wannan wa'azi kuma suna yi ne don su tsoratar da mutane don kaji aikata wannan abu amma aikin da ya na zina daban wancan ayyukan shi da ya na alkhairi daban bin shi daban to an an mishi hajji a duniya ba an mishi rajin shi ma zai a ce wancan zai kwashi ita kuma menene nata ita ma sai a zo da matar wannan kenan da yi zinan shi ma sai ta kwashe ladan waccan matar da ta yi zina da mijinta almuhim in ji mai wa'azi yana wa'azi sai ya ce ya ba da labarin kamar yadda aka yi bayani cewa ranar tafin tashin alkiyama ne hayakin zai su ya ce sai muka ji wajen abdullahi dan masu yana kishin gida muna gaya masa sai ya zabura sai ya zauna sai ya ce Allah madaukakin sarki ya gaya ma annabinsa cewa "Fulma ma as'alukum alayhi min ajli wa ma ana min almutakallifin ka gaya musu cewa ni ban tambaye ku wani wato lada ba na abin da nake isar muku kuma Allah bai sa ni cikin masu takura kansu ba inna min al-ilmi an yaqula ar-rajulu lima la ya'lamu Allahu a'lam yace yana daga cikin ilimi in baka san abu baka ce ban sani ba ya ce kuma ni zan baku labari a kan wannan ai ƙuraishawa lokacin da suka ƙi musulunta al'amari ya manzana sallallahu alaihi sallama kamari ya wahala ga zagi ga fada ga suka ga azabtarwa na mabiyansa sai ya daga hannu ya musu addu'a irin addu'ar a irin yunwa ta annabi yusuf ya ce allahumma ja'al'a alaihim sinina ka sini yusuf Allah ka aukan musu da fari irin farin da aka yi na zamanin annabi Yusuf don haka sai yunwa wato ta auka musu sai da suka koma suna cin kashi da mushe har idan mutum ya daga kansa baya ganin komai zai hayaki saboda tsananin wahala to ya ce wannan shine abin da Allah yake nufi farta ibi mata a cikin sama'u bi mubin sai aka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ka ɗin Allah madaukakin sarki ya shayar da mu domin mun halaka sai kuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya istisqa'i sai Allah ya ce inna kashiful azabi qalilan lallai za mu yaye azabar na wani dan kankanin lokaci domin in mun yaye dan kuma za ku saba innakum aiduna Allah ya ce za ku sake komawa sai ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace sai Allah yaye musu wannan azabar to sai kuma suka sake samun sarari da walwala sai suka sake komawa cikin sabon Allah sai Allah ya ce yau mana baƙishin baƙishatar kubra za mu sake muku wani kamu-kamu mai tsanani ya ce to shi ne ranar yakin badar abdullahi dan mas'ud dai ya ce waɗannan abubuwan guda biyar da aka musu alkawarinsu a maraga mun gani duka guda biyar sun shuɗe shi ne akwai hayaki akwai arrum romawa da suka gallaza musu azaba akwai alkamar alama ta tsagewan wata akwai albabisha shine abin da Allah madaukakin sarki ya daura musu na wato azaba ranan yakin badar akwai kuma aliza ranan da za a lazumta musu wato azaba ta karshe to kamar yadda ya gabata shi Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wannan shine abin da yake da shi na ra'ayi duk da yake wannan lalle ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaukan ma'anar tofar kuma bai kore abin da zai faru na ranar tashi a kiyama wanda shi ne ra'ayi mafi rinjayen malamai magabata musamman malaman tafsir domin ya zo cikin hadisi mai inganci a manzo sallallahu alaihi wa sallama yana cewa cikin hadisin Huzaifa ibn Usayd al-Ghifari yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya leko mu wata rana ta cikin wani wato ɗaki. kuma mu muna tattauna alkiyama ne da haka yawanci hiran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda zai kare su da imani ce muna tattauna akan alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta taraw ashra ayat cewa alkiyama ba za ta auku ba har sai kun ga alamomi guda goma mana ana magana manya-manya alamomin ne don akwai kanana akwai manya kananan da yawansu sun auku wasu suna aukuwa wasu kuma za su auku amma waɗannan manya-manyan su ne za su zama kaman igiya ce ta jigida in ka tsinka jigida duk zubewa za su sai ne zai dinga bin ɗaya cewa daga ɗaya ta zo to za su dinga bibiya ne ɗayan ma za ta zo ɗayan za ta zo ya ce tulu a shamsi min ha fitowar rana daga mafaɗarta wannan alama ce daga ce alamomin tashi a kiyama manya ba kullum muna ganin rana tana faɗuwa za mu sha ruwa ba a yamma to akwai ran da za ta faɗa a yamman ta taso kuma ta fito daga yamma to ka san wannan kowa ya gani ya san cewa wannan dai ba lafiya ba ko rana ta fito daga yamma kuma ta je ta fada a gaban a tsarin duniya ya canja kenan ko wannan shine asalin new world order ba irin wanda suke faɗa ne yanzu ba wannan gaba ɗaya yanayin ne zai canja gaba ɗaya kaga ba a taɓa ganin wannan yanayin ba ko a har ma alamun tashi alkiyama wasu ga ce shine wannan wadduhan da wannan hayajin wadabba da wata dabba da Allah madaukakin sarki zai fito da ita zaka ma mutane magana duk mutanen duniya za su magana kuma in sai kira kowa zai zo ya tsaya gaban ta tana buga musu alama a goshin su za ta yi magana da su ba wanda ya san wace irin dabba ce wannan wasu suka ce ita ce taguwar nan ta annabi salihu da aka je kashe ta yar ta shiga dutse ko ta ce na kasu Sani? amma dai Allah ya ce kawai dabba ce wa idza waqa qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum za ta musu magana ko taklimuhum za ta musu rauni kowa za ta buga mishi sanda a goshinsa zai fito in mumini ne za a ga mumin a goshinsa in kafiri ne za a ga kafiri har za a wayi gari ya ce ya mumini ya ce ya kafu ne ko kasuwa je siya abu zai gani ya ce ya baka je wajen munjan muminin bai ce na kake so na siya haka za su dinga kiran sunan saboda kowa ya san makomarsa a lokacin mumini zai ce ma kafiri ya kafi kafiri zai ce ma mumini ya mumin kar Allah ya nuna mana wannan lokaci dan baka san da zaka fada ba nan in kana ganin kana tsallo dukka da waye baka san ne karshen al'amarin ka ba a gano mutu a kan imanin wa kurubi ya ajuju wa da fitowar ya ajuju da majuju wasu kuma jinsi ne na dan adam mabarnata da za su zo barna a duniya kuma suna nan za su fito wa kuruju isa ibn maryam da fitowar annabi isa dan maryam wa dajjal da kuma zuwan dujal wanda zai zo yayin da awan cewa shi Allah ne ma wa salasata kusur kuma za a samu wani wato girgiza na ƙasa da tsagewan ƙasa guda uku za su faru kafin tashin alkiyama ɗaya a gabashin duniya ɗaya a yammacin duniya ɗaya kuma a tsakiyar ma'ana ƙasashen laraba zai faru wasu sun ce ɗaya a ciki ya faru allahu a'ala wa run ta min ka'ari adal ta suƙun nasa أو تحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتكيل معهم حيث قالوا wannan ita ce alama ta ƙarshe daga ita ba wata alama ita wuta ce da za ta fito daga cikin wani teku a ƙasar yaman in an ce wuta ta fito daga teku ai ba ta da magani da me za a rufe ta dama ruwa ne ke kashe wuta to wannan wannan tekun ita ce za ta fito da wani abin nan aman wuta duk inda mutanen duniya suke zai dinga bin su wutar za ta dinga bin su za ta dinga kada su ba ta kyale su duk inda suka kwanta tana nan su tashi tana nan har sai ta kai su farfajiyar da za a tashi alkiyama wannan ita ce karshen alama ta tashi alkiyama sai dai mumini kuma ya samu albishir na cewa wato alkiyama ba ta tashi sai akan mafi fajircin mutane don lokacin ba wani abu ba a san ma Allah Allah ba sai ana cewa wa meye Allah ma ba ta ma ne ba to kaga ba mu ne a lokacin da haka kafirai ne zanna kawai zallar su a kansu ne za a yi wannan kadawar za a kada su in sun je daidai wannan wajen suka je makura ta karshe ba gaba ba baya ba gabas ba yamma in suka tsaya sai a busa ka waje kowa ya mutu shikenan kuma ita ce alama ta gani wannan hadisi yana cikin sahihu muslim da haka duk wanda ya karyata wani daga cikin waɗannan alamomi ya karyata alƙur'ani ya karyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ashayin anan shine an ambaci ad duhar an ambaci wannan hayaki kuma hayati ne da zai zo ya gangama duniya gaba da ko ina da gida. ba inda ba zai shiga ba so muna roƙon Allah ya tsare mana imani Allah kuma ya sa mu cika da imani abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لك الملك على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلنا أسرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أعمالنا أواخر وخير أعمالنا خواتم خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة قوية ومرضا غير مؤمن ولا خارج اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وعاجل ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك السلام ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله